muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara mana lafiya masu lafiya a cikin mu Allah ya ba mu ikon amfani da lafiyar domin bautar Allah waɗanda ba su da lafiya a gida ko a asibiti da kuma masu yawo da lalura a jiki Allah ka ne Allah ka ba su lafiya ka ba mu lafiya baki daya muna muku fatan alkhairi Allah ya sa mu dace ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su mu daga karfe goma na safin kowace rana zuwa karfe shida na kowace rana insha Allah yamma kenan goma na safe zuwa shida na yamma goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar karfe shida awa takwas a wannan lokutan din naku ne za ku iya kiran mu kuma ku tuntuɓe mu akan abin da ya shafi abin da muke yi ko kuma wasu al'amura allah ya samu dace akwai wata matsala tana nan wadda ta yanzu kusan zan iya cewa ta ɗan fara ɓacewa cikin jama'a amma akwai masu ita kuma ana samun su suna dan kira suna tambaya to duba da ita lalura duk lokacin da aka ce lalura ce ba sai lallai an yi ta ba ba kuma san lallai an samu mai ita ba a kokari ake dama a san mafitarta yadda insha Allahu daga an ganta yani an san ita ce kuma ga maganin da ya kamata a tare ta ko a yi wadda lalura ita ce ta tautau tautau shi ma yana ɗaya daga cikin ɓangaren abin da ya shafi kansa ko daji kusan duk tafiyarsu su ɗaya to duk mutumin da yake fama da wannan tautau yana fitowa mafi yawa a jikin ƙafa kan sanda ƙafa ko kuma ya fito a tafin ƙafa na sama ba ƙasa ba kuma yana fitowa a hannu yana fitowa a yatsa idan ya fito kurji ne za su ɗan feso ma haka haka wani lokaci za a gansu suna ƙaiƙayi suna mugun ƙaiƙayi sai ka ga mutum yana kartar su to da haka da haka in ba a yi sa'a an gano da wuri ba lokacin da ake sosa su din nan akwai wani ruwa da yake dan tsirtowa daga kansu to wannan ruwan da yake dan tsirtowa daga ya tsirto duk inda ya ƙara daga kuma wani kurjin da zai fito to da haka zaka ga in ba a yi aniya ba dandanan sai ka ga kuraje sun yi caba-caba sai ka ga abu yana dardarewa kamar fura sai ka ga abu ya kai la hawla wala quwwata kuma son yana da wani abu wanda an ana sa magani a nan gurin daga nan din ya fara kamewa sai wani gurin ya bulla ruwan shi kamar asis yake yana da matsala to wannan shine tautau kuma duk ɗaya ne daga cikin abin da ya shafi matsala ta kansa wanda ake kira daji to duk mutumin da yake fama da wannan matsala ga wasu abubuwa da zan lissafa yadda za a hada a rika dafawa ana sha a rika dafawa ana sha kuma za a iya barbaɗawa akwai na sha akwai na barbaɗawa sai a buɗe kunne da kyau domin ka ji ka rubuta ki ji ki rubuta ka aje saboda gudun uzuri na farko ana samun garin ararraɗi ararraɗi wanda ake kira hannu a wasu guraren za a samu garin ararraɗi cokali ɗaya da rabi babban cokali na cin abinci da rabin shi sai a samu guri a zuba akwai wani ganye na ana kiran shi falasko ko kuka je duk wajen masu sai da maganin gargajiya ku ce kuna son garin falasko za su baku shi ma za a samu falasko wato za a samu shi ma cokali ɗaya babba eh za a samu cokali ɗaya babba sai a haɗa shi cikin garin arrabi sannan za a samu cokali ɗaya da rabi na garin habbatus sauda habbatus sauda za a ɗibi cokali ɗaya babba da rabi a haɗa a cikin falasko da cikin ararraɓi sai a gauraya shi to idan aka gauraya su guri ɗaya suka haɗe to yadda za a haɗa shi ne za a ɗibi ƙaramin cokali bacin an haɗa su ɗan ƙaramin cokali karamin cokali shi za a ɗiba sai a samu tafasasshen ruwa ruwa ordinary ruwa da aka tafasa shi sai a ɗibi wannan ko kuma ba tafasasshen ba amma yana da ɗibi yana da zafi ba lipton ba komai farin ruwa kada'an sai a ɗibi wannan karamin cokali na waɗannan gararruka sai a zuba so idan aka zuba za a bar shi dan ɗan lokaci kamar minti goma ko minti sha biyar sai a tace sai a sha za a sha da safe in an karya za a sha da daddare an ci abinci a insha Allahu rabbi idan bai riga ya zama ya caɓe ba in Allah ya duk inda aka yi kwana bakwai ana yi shi kenan amma ga wanda yake ji na yanzu idan abin ya riga ya caɓe ya faffashe to mutum zai ci gaba da sha ne illa ma sha Allahu amma akalla shine treatment din ya kai wata biyu sannan kuma idan ya caɓe din akwai ma'ul khal Eh, tuffa wanda za a iya ɗebowa a samu wato auduga a wanke wurin sai a ɗibi dai garin ararrabin na hannu sai a barbada duk lokacin ba shi da ba ko shi ake wanke shi ba duk lokacin da aka wanke wurin to a ɗebo garin ararrabi a barbada in allah ya yarda za a rabu da wannan cuta ta tautau muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya baku ikon gwada idan an gwada an ga yayi sai ku sanar da al'umma annabi duk inda suke su masu wada kai ma kana ɗaya daga cikin wanda ka tura saƙon alkhairi muna muku fatan alkhairi kana manta da subscribe da sharing da comment da danna ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mu mun dora muna muku fatan alkhairi ma'assalam